Sayyari Ali Sayyari Ali Sayyari Ali Sayyari Ali ya rabo ta da masoyin ga sayyari ali gaba na ci gaba na ne kauna sayyari ali gaba na ci gaba na ne sayyari Ibrahim mai yawan rabota din masoyan Rabba na rabota ni mawakin Wallahi na azurta ni marokin sai bakata Sai yari yari Sai baban asu makotan Sai

Alheri Ali. Sai mu ce, Allah ga hadisi ba Sayari Ali Imamu Madina masu nan wane Sayari Ali Sadal Mustaqimi ma wane Sayari Ali Sadal Mu'mini na ma wane Sayari Ali Ali hakim mai sanin Allah aliyin hakimi mai sanin Allah shi ne eh, aliyin hakimi mai sanin Allah lahi bi haƙƙil mustafa bin anni hurmata abrarin hum laka gushau imam ali kun san kani ganabi ne mutum rara ne kun ga shi sirkin sali kana magajin dukkanin ilimin sali aliban ma'aiki ne wasi din sali annabi ya ce duk mu bi shi musallama so shi da 'ya'ya'yansa dukka da fatima da ƴaƴan Hassan ne su tara mu girmama ne musu da Adam Musadi da Rama ya kuma ce kaunar Ali kaunar sa ne sa da soyayyar soyayyarsa ne lakinsa da zaginsa ya ce zagar sa ne babu bukara su kowa ya sani ya ce Ali minni wa anamin Ali babu Buhari binciko shi a hankali wanda ya so ya yi rayuwa ta kamile in na tafi ko ya yi rubu da Imam Ali ji manzo ilimi duka na Allahu ne ya zaɓo ne in zamo birnin sa ne shi ko Imam Ali ya zama kofar sa ne eh ilimi na nan ga sarkin mu'minai an tarbiyyantar da shi an kyautace bai bauta gunki badan an tsabtace sha kundum zara kuma matarsa ce duka zuriyar annabi zuriyarsa ce falaloli na sa'in faɗa ta su zane na da yawa don sun fi tarin rairayi hidimarsa da ban sayin na fara ba na so bari da na so mai ilahi bi haƙil mustafa wa bin hami bar mata abrarin hum laka gushin ruwa sanin babul ulumi wa man ata wa buhuran asbu hada'i malmadi ma sanin sun mal husaini wa najar lilladi zanar ibadata bi zuri wa baƙar ilimin wa wa walidi umami bila jadi aliyar da jawadi muhammadu aliyu taqi الغني أمامي الله سيدنا الرحمن الذي سوف أمي الله كل ما ترجو أنا أمي الله صلى عليه أمي الله الحمد يا كلام دياد الجود والمجد والقلة كلام دياد الجود والمجد والقلة كلام دياد الجود والمجد والقلة تهدينا متشاوة الله سكر الله سكر